waɗanda aka gidaya su a bisa al'abuwaf alfikihiyya a cikin wannan littafi na umdatul ahkam min kalami khairil ana alaihi salam da fadilatu sheik al'imam al'afis abu muhammad abdulgani bunu abdulwahid bunu ali bunu surur الجمائلي الحنبلي المقدسي رحمه الله تعالى littafin da a yau isha Allahu ta'ala za mu shiga darasi na da biyu saboda haka mun yi kusan sauke littafin kamar yadda ake fada in ana karatu sai a ce yi kusan saukewa kuma idan aka sauke akwai waliman da ake yi eh na sauke akwai walimar da ake shi malamin da ya jagoranci sauka shi zubin walimarsa daban ne ina fata an gane eh <laughs> Allah ya taimake mu darasin da ya gabata mun kammala kitabul akriba haka ne ko a kitabul akriba malam ya yi mana bayanin abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta kamar yadda hadisai suka kawo shi ne duk abin da yake jirkita hankali sawa'un wanda ake sha ne ko ake shaƙa ne ko ake shafawa ne bisa wayon zamani ko wanda ake haɗiya a mai shi ƙwaya kamar tablet ko wanda ake allura eh, don maimakon sha sai su ce to ai yanzu allura ke yi wato sun kauce yasa a ƙarke ma aka ambata mana yin dabara domin kauce ma haram haramun ne saboda yahudawa an haramta musu kitse sai su narkar da kitse sai su hada su ba za su ci ba sai su sayar sai su ci kudin saboda haka abubuwan da Allah ta'ala ya halatta mana suna nan da yawa abubuwan da mutum zai ka mai zaƙi ko mai sanyi ko mai tsani wanda yake bukata wanda baya bugarwa amma in zai bugar ko kunu ne aka yi kun ga ne normal abu kunu ko sirki in zai bugar haramun to a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi a kitabun liba ɓangaren da zai yi bayani dangane da allibasu tufafi kamar yadda Kur'ani ya ce wa libasu zalika khairun hunna libasun lakum wa an tun libasun lahunna eh, su mata tufafi ne gare ku kuma tufafi ne gare su to idan matar mutum tufansa ne shi ma namiji tufan matan ne yanzu kun ga liman da matarsa ina matan liman ne? rigan jikinsa ita ce matarsa eh ramma ina matarsa ita kuma matan ina mijinta ramma Allah matan ka nawa zero kajiwar sunan wata mata zero <laughs> eh sannan asubabu kenan eh, asubabu mai eh, haka ne kuma ka san wani abu shine duk wanda yake ko limanci ko yake karantarwa ko yake koyon karatu bayi da nauyi to nan ya kamata ya dage ya fahimci abubuwa banda yawan kwan gaba baya wai yanzu ne kake da lokacin da za ka maimaita abu yayi yi laushi wallahi in ka kuskura ka fara rike ledan tafali karshe ka zo kana rike buhun tafali ka za kawai zai ga waɗansu da buhuwa hannu sai su ce wai mudun masara ko ɗaya ko biyu ko abin nan ne fa karatu ba goda yake karin faji suran na kai da wani alaran ma nake yi eh amma farin dauko na kusa ba an kabuti ba ko <laughs> eh yake za lokacin da mutum bai da nauyi ya kamata ya dage ya karatu wallahi ko karatun boko ne lokacin da baka da nauyi nauyin kowa a kanka ya kamata ka dage balle karatun addini eh da zaran kayan aure nan ka shiga wani layi inda ana ganin ka tsaftsaf kun baka yi sa'a ba a wargaje za a ganka amma in kai kyakkyawan shiri kai kyakkyawan tanadi shi shikenan sai auren ma ya kara maka nasuwa da na tafiya gaugau zai ga mutum ya nazo da yana daukan karatu gaugau sai ga ya nazo wani lokaci har abin ma zai tarke bai sani ba yana kunkuye yana da lissafi eh, <laughs> Allah ya taimake mu wai ma huwa liba da ake kitabun liba a huwa jam'un am mufrad wa ma huwa wa ma huwa haqiqatul liba menene al-libas waɗanda suke rike da manya-manyan littafai masu karfi menene alliba eh, to bari mu koma kan masu manyan littafai allibasu dai ana nufin tufafi abinda mutum ya sa ya rufe jikinsa shine ainihin libasi abinda zai rufe jikinsa zai rufe al'auransa zai rufe mutuncinsa shi yasa allibas ya kasu kashi biyu akwai hakikatan akwai majaz hakika shine wanda idan mutum ya sa za a ga ya rufe jikinsa ko ya rufe al'aurarsa shi ma ya kasu kashi-kashi majazi shine wanda za a ce wane yana da rufin asiri wane a suturce ke kamar yadda Allah ya ce wali ba su takwa zalika kai ko da yake warishan da ya ambata yana nufin tufafi na hakika wanda ake rufe jiki da shi amma wali ba su takwa wannan shi tufafi ne na tsoron Allah tufafi na tsoron Allah kuwa Allah tabaraka wata ta'ala shi yake gani yawwa wani yanzu ba zai ga tufafin ka na tsoron Allah ba sai dai in ya ga ka tsallan kusa kanka yace to wannan da yana tsammani mutumin kirki ne amma ka san wani zai lankwasa kansa amma in dare yayi dare mungu ne eh kwarai da gaske za ga idan mutane kamar bawan Allah ne amma kuma a koye ba bawan Allah bane to shi yasa masu ba da recommendation da libasu takawa wannan Allah ke yake bayarwa ba mutane ba sannan kuma daɗin daɗawa da Allah ya ce wato hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna mu dauki mahallin shahid mata tufafi ne gare ku kuma tufafi ne gare su to akwai abin da suke rufewa domin suna rufe mutunci eh idan mutum yana da iyalinsa awa ta dame ki zai je ya biya bukata a wajen iyalinsa amma wanda bai da iyali idan sha'awa ta dame ki ina zai je ya biya bukatarsa kaga haramun zai je ya fada saboda haka anan kamar firara yake duk mutumin da yake sakon Allah ko yake yin zina tamkar firara yake wannan shine haka duk mutumin da baya da tsoron Allah to shi ma tamkar firara yake a wajen Allah subhanahu wataala to kun ga wannan majazi ne to muka dawo ainihin babinmu wanda yake na hakika tufafi kashi biyu ne akwai wanda zai rufe maka al'aura kuma shi ya halatta ka yi sallah da shi akwai wanda zai rufe maka jikinka gaba ɗaya har ma ka yi burga da shi eh kaga kenan har ka yi ado da shi na farko namiji abinda zai rufe masa al'aura daga cibi zuwa gwiwa in ya samu ya rufe wannan shi kenan kuma yana iya dauko ganyayyaki ya sa kamar yadda mutanen da suka yi haka tun da kan annabi adam alaihi salam sannan na biyu ana iya amfani da ainihin fatun dabbobi kamar yadda ake iya amfani da gakin dabbobi kuma ana iya yin amfani da ainihin auduga ko abin da ya shafi roba kamar yadda yanzu muke samun ya yadudduka iri daban-daban akwai kwaton, akwai roba akwai silik akwai boyal da sauran makamantansu ina fata an gane to duk waɗannan mutum zai rufe daga cibi zuwa gwiwa tufafin da ba alhari ne ba ba kuma tufafi ne na shuhura ba wanda musulunci ya yi ji a kansa to mutum zai iya yin sallarsa kuma sallarsa ta samu karnuwa don a wancan lokaci babu tufafi da yawa har aka zo aka wayi gari ana ɗaura wani abu mai kama da tawul tun bai kai mayafi ba sannan a yafa wani mai kama da gele duk an yi wannan shi yasa har yanzu mutum ya tafi aikin hajji ko umra to sai ya nemi mayafan nan guda biyu gwargwadon yadda yake bukata in ya ga dama ya samu mai fadi mai tsawo in ya ga dama ya samu takaitacce ya danganta da irin tufan da ya saba in ma baka saba ba dole ka koya kwarai da gaske dole ka koya to kaga wannan tsarin aikin ibada kenan to sai aka zo ta wajen ado ko kuma a yanzu da muka samu availability na tufafi to za ga wani zai riga da wando da da babban riga ga hula ga takalmi wani zai doguwar riga da gajeren wando wani zai kaftani da wando ko ba ka ba yawwa wani zai sa na yan kwallo wani zai sa na kamfani hakan nan dai amma wanda ya sa kayan yan kwallo idan za a je neman aure ko karban aure za a sake a gaba me yasa saboda ana amfani da al'adun mutane eh ko wanda ya ɗinka su taro, ya haɗo su su sai ya ɗinka kaman ya yi su yan fes idan za a je karɓan aure ko ba da aure ko tambayar rana za a je da ki eh ka gani hata wajen limanci ma akwai dattawa a masallacin kana ganin wanda ya sa kayan kwallo za a tura shi limanci wanda ya sa kananan kaya waɗanda suka ɗame ki za a tura shi limanci sai dai a filin kwallo ne sai a tura mai kayan kwallo ko kuma in taron nigogi ne kamar 'yan makaranta eh, eh. kowa mahaifinsa ya ba shi yadi biyar ko yadi da ya dinka sai ya je ya ce matailan ka dinka mun uku uku zai ce fa ya kasa maka zai zai ce eh a dinka mun kala biyu wanda zai matse ki to kenan kai ma sai ka jagoranci waɗanda suka sa matsatsun kaya sallah saboda me saboda ta wajen tufafi akwai alaka mai karfi da al'ada musulunci akwai inda ya amince da al'ada ina ba ta gani eh. to don haka duk waɗannan tufafin da muka ambata inda ba alharini ba ne ba wanda yake bayyana al'aura ba ne sannan kuma ba libasun shuhura ba ne wato na shuhura a nan an yi bayani shine wanda ya saba ma musulunci malamai sun yi fassara da yawa akan libasun shuhura eh, kamar misali yanzu a nan a ce mutum ya sa kaya irin na mata eh, ka daura zani bayan ka daura zani ka samu gyale ka yafa gyale sannan kuma rawanin ma sai ka yi da shi yanzu da Allah in ka zo a yanayin mu yadda muke a yanzu ai za mu ɗauka wani ɗan daudu ne eh amma mai yiwa ƙasan yamen idan ka ɗaura zani ka yafa wannan ka yi wannan irin rawani ɗin su suna ganin al'adarsu ne ba matsala ba ne ai ko kayan da mutane suke dinkawa mutum ya ɗauki yadin mata ya dinka a wani wuri zai zama bambaragwai to a yi ƙoƙari a kiyaye akwai inda za ka zama bambaragwai saboda an san yadin maza kin yadin maza duk sun kare ne ka gama ɗinka su ne har ka shiga na mata ko ka nema ne ka rasa to akwai fassare-fassare dangane da libasu shafawa abinda da ya fi kamata shine mutane irin tufafinsu da suka saba sanyawa to musulunci ya yi rekomendin in wannan matukan bai saba ba shari'a amma kaga irin kayayyakin kwallo duk shigo mana ne sosai saboda gwanjo mai eh, ɗai kusan duk kayayyakin kwallo ba gwanjo ba ne ko odar su ake yi na musamman daga ingila eh, ina ganin kayan gwanjo ne daga gane ne waɗansu sa ya dame su suka cire sai su turo mana najeriya a sayar da shi arha sai ga mutum ya tara kaman da yawa yana yi yana cirewa mala Kadir akwai karin bayani ne da za ka yi babu karin bayani yau ka zuwa daidai ke eh to Allah ya taimake mu na'am wannan shine kitabul liba to za mu ga tufafin da musulunci ya haramta tunda tufafin da musulunci ya halatta suna da yawa ba za ka iya lissafin su hmm. kuma kowa zai yi gwargwadon abin da ya samu dai kamar yadda muka ambata a kauce ma haramu duk abin da ya saba wa musulunci a kauce masa yanzu kamar mutum zai sa kaya lafe-lafe ana ganin al'aurarsa ko ya sa matsatse wanda ake ganin al'aurarsa in mace ta sa lafe-lafe ana ganin al'aurarsa haramun ne wannan ba tufa ba ne ya zama iskanci kenan musulunci bai yadda da wannan ba alhari ne kuma a yanzu samun sama yana da wahala shine wanda za a yi mana bayani nau'o'in alhari ne daban-daban musulunci ya haramta sai dai idan ɗan kaɗan ne in ɗan kaɗan ne kwarai ya wuce ya biyu ko uku ba ko hudu ya halatta ɗaya eh. yanzu ba ga yalaran ma ya sa su taro ɗinsa ba su taro ne ko menene eh aljihunsa ga wani an yi wani telan ya yi wani wasai-wasai hakan nan kamar sainin dinsa wannan in aka haɗa ya ba zai wuce ya tsaye ba ya tsaye ba eh, in alharini ne aka yi maka da wannan babu laifi ado ne ado ne amma ka kamar na wannan wannan ayyayi yawa wannan ya wuce ya tsaye ko ya tsaye eh. na usman ma kun ga aikin rigar ya yi yawa marin dubi alamari eh, ina ganin kamar wannan wannan a sa fag of jibwis a sa da alhari ne ko kuma a alamari aa alamari a <laughs> yana ganin haka hana ki ba zai wuce zai kai yatsu hudu kamar ba zai kai ba Eh. saboda haka in ka kai matsayin da za ka kana da kudin da za a sa wannan na alhari ne babu matsala eh babu matsala in ɗan kaɗan ne musulunci ya bada dama sannan akwai lalura ma musulunci ya bada dama saboda tufafin alhari ne riga da wando da abin nan riga da wando dinsa yalwatacce yana maganin ƙazuwa. yana maganin ƙazuwa. an san ƙazuwa ko irin waɗannan kurajen da suke fitowa masu kaikayi sai ta ruwa wa mutum in ba ka sosa su ba takin hankali in ka sosa su ma takin hankali don kana son ka yi bacci hankalinka kwance to sai ka sa su su suna kashe kaikayin an ce duk wanda yake da wannan lalura musulunci ya ba shi dama don a zamanin annabi akwai sahabban da aka samu suna da wannan lalura sai annabi ya ba su dama saboda haka kurajen suna fitowa sai ku sa wannan tuwar to ba ba zai yi lastin ba eh. ko za akwai wanda yake yana fama da cutar idan kurajen suka fito zuwa wani lokaci zai su sake fitowa ko wani dalili ya kama sai su sake ai kamar cututtuka ne to su an ba su dama kaga in akwai lalura an ba da dama sannan kuma za a mana magana dangane da abin da ya kafi zinare da kuma azurfa na'am hadisi na farko na 412 an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala hadisin umar Ɗan khattab Allah ki kare yadda nake babban sahabin annabi kuma khalifan annabi shine khalifa na biyu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka fara kiransa amirul mu'minina sarkin mu'minai Allah ki قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي ياتي لا تلبسوا الحرير kada ku kada ku kuskura ku sanya tufafin alharini a nan duniya domin tufafin alharini na waɗanda suka shiga gidan aljanna su libasuhum fiha harir tufafin su alharini eh kuma alharini an ce ana samun sa daga kamar yadda makaranta cikin littafin mutala mai littafin mutala duk wanda ya haya islamic a da ba san na yanzu ba akwai bayani akan alharini an ce zare ne wanda waɗansu tsotsotsi suke fitarwa su a da sun san yadda suke tara shi shi yasa yake da bala'in tsada ba kowa ne zai iya sawa ba kamar a yanzu ne a ce wani yadi ne ya fi bada wani yadi ya zina kome eh? eh yadi da ya ce maka dubu talatin dubu ashirin da biyar yadi da ya dubu talatin dubu ashirin da biyar yanzu duk su taro ɗin alaran maɗin nan ya wuce dubu ashirin da biyar ne a kara magallahu eh amma a ce wancan yadi ɗaya dubu ashirin da biyar dubu talatin kudin yadi daya? sai dai kuma shi da kibari ne eh, ina iya tunawa a zamanin gatari ali zamanin shehu shagari akwai waya ya dukkan da ake kiransu ake cewa daga london ake kawo su kaga wannan yadi baya kodewa kuma baya yagewa mutum zai gama barazanarsa da burgansa eh a lokacin za ga ɗaiɗaikun mutane musamman shugabannin siyasa da menene irin tufafin da suke sawa kenan wani ma in kana kusa da shi ya gaji ya sa wata tufan kamar sau biyar ko sau goma zai ce zai baka in ya baka fa ka wanke ba za ka rinka sawa ba sai a idani eh idi guda biyu da idin lahiya da idin azumi eh yadin da kibari ne ko a ƙauye kake kana wanke shi da omo ba ya kodewa ko da omo kuma daɗin daɗawa an kaje ka wanke shi aka je aka goge shi sai ga ya daɗa haske to ina ganin ko gezunan yanzu bai kai wancan yaji ba kamar yadda nake nake tunani kwarai eh, da gaske ko gezunan yanzu bai kai wancan yaji ba to kaga wancan din ma dai ba alhari ne bane to balle kuma a ce maka tufafin alhari ne waɗansu sun ce akwai wani basarake wanda ya taɓa samun wani yadi da ya je saudiya aka ce alharini ne ya sayo ya zo yana ɗaurawa a rawaninsa irin ɗan daidai na rawani ne yana ɗaura ke aka ce masa wannan fa alharini ne musulunci ya haramta shi idan ya yi datti ana son a wanke shi eh, in kana son ka wanke shi ya yi fes fes to sai ka jefa shi a wuta sai hana masa wuta kwarai da gaske saboda wuta idan wuta ta ci ta ci ta ci aka bari ya ka iska to shi baya lalacewa haka zaka dauke shi kwarai da gaske ai wuta ba ta ba. amma yanzu akwai tankin da aka yi shi da kemikal a saudiya wanda ake sama alhazai da ainihin muzdalifa da mina da filin arfa Eh, ko da ke banda muzdalifa sai a wurare daban-daban musamman inda ma'aikatan su suke da yake filin muzdalifa kwanciya ke a filin Allah amma ka ga mena da arfa aka sa waɗannan tanti ko da wuta ta zo ta fi wata kona saboda lokacin da aka taba gobara mutane da yawa suka kone to wannan wuta ba ta kona to amma ba alhari ne bane saboda aka samun sa yana da wahala to da yake a yanzu ba cika samun sa available ba to tun da nasu ya ambace shi to kawai sai dai a yi ta ambatawa da ya yi bayani wa ina homa labe safofi duniya yadda alamar yake duk wanda ya sanya ki a nan duniya lam yalbar fil akhira to a lahira ma ba zai sanya ki ba Yasa wasu malamai suka ce in ka sanya ko ka ba? in ka je lahira Allah ya baka gidan aljanna to ba za ka sanya alhari ne ba shine punishment din kun ga wannan gargadi ne mai tsanani ai kaman giya ce inda ya kaka giyan duniya ka bugu in ka ka waiwai ka bugu to ko ka so ban ka je lahira ba za ka ka samu shiga aljanna ba za ka ka waiwai din aljanna ba kai ba giyan gidan aljanna to kun ga wannan gargadi ne mai tsanani wasu malamai suka ce haka ne duk wanda ya kana duniya ko ya shiga aljanna ba zai kana lahira saboda a nisanta waɗansu kuma suka ce in Allah ya yafe masa to zai samu sassauci eh Allahu alam to wannan hadisi kenan sai hadisi na 413 shi ma na wani babban sahabi ne an Huzaifah ibn al-Yaman radiyallahu ma. qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباجة ولا تشربوا في آنية السحب والكبة ولا تأكلوا في سحاقهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وانا حديثنا خضيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانا ya san النبي النبي أفضل أمس سيري ديوان sawa'un wanda ya shafi manzo Allah ne ko wanda ya shafi addinin Allah idan mutum ya yarda da kai faɗa maka sirri to kai kokari ka boye saboda ya yarda da kai ne ba ka zo kana fallasa shi ba ko ka rike lafika kana fallasa shi ba wannan ba daidai bane eh sa ko tambayoyin da ake mana wani zai ce ni ne wane wane ina tambaya ya faɗa maka abu mai matsala abu mai nauyi to kaga bai halatta kai kuma ka zo kana ce ai wani ma ya mun tambaya sai ya ai dokta na ma ranan ya ce mun kaza da kaza da kaza misali to ga wani sai ce a'a to dokta muhammad cinade wanne kenan in an ci gaba sai in ce to ga inda ma yake aiki ga shi kaza kaza kaza wanda yake nisan duniya ma sai ya gano eh, a wajen alheri shine ake kiran suna don kar a bata ma aikin mutum ba a cika so a kira suna ba amma wajen da baya da kyau ba a kiran suna ko a hadisai za ku gani abinda babu daɗi ba a cika kiran suna ba daga an ambaci sunan sahabi yana da wahala yana da wahala saboda haka idan ka zo sai dai ka buga misali ka ce ai wani ma ya yi tambaya ya ce kaza da kaza to kun ga wannan abu yana faruwa abin takaici ne kaza amma ban da kiran suna hatsari ne babba Allah ya kyauta huzaifa bin yaman Allah ki kare da eh kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu naji annabi yana cewa la talbasul harira kada ku san kada ku kuskura ku sanya tufafin alharini haramun wala dibaja ko tufafin dibaji eh menene dibaji alharini mai kauri shine dibaji alhari ne mai kauri shine dibaji kun san da yadda muka koyi karatu a zaure da suna ce dibaji shine irin manyan riguna din nan masu kauri to amma problem din shine su dattawan mu da suka fasara haka Allah ya ji su da sun yi tunani sosai ba za su fasara haka ba ina jin fasaran ko ya kubuce musu ne shi yasa saboda duk tufafin da aka yi su shekaru talatin ko arba'in da suka wuce za ka same su da kauri suke ɗaya eh, kaman gwado ne gwado ko kirtani za mu iya samun tsohon security wanda yake ko tsohon soja akwai tsohon soja a masallacin nan ko da yake wani ba zai bayyana ba eh, eh, ko tsohon soja ko tsohon nan sanda ko ma wanda ya taba gadin secondary school ina magana fa zamanin su ta tare ali eh rahimahumullahu ta'ala a lokacin uniform din wanda yake mai gaji ko lebura ya yake har yanzu yana ganin sa brown ne brown yadda kaga tufafin da Allah rahman nan ya sa kusan kamar shigen haka ne brown da ɗan haske haske duk da kasancewa nasa ya yi jaja jaja amma yana da kauri idan aka ɗinka aka ba da mutum ya sa uniform ɗin sai ya shekara nawa tun da wani lokaci bayan wata shida ne ko bayan shekara su ake sake ake sake sabunta musu za a sabunta musu ba baya mutuwa sai dai mutum ya gaji da sawa kawai ya ajiye karshe zai ba da wani dan uwansa a ƙauye wanda zai rinka sawa yana zuwa faskare ko yana zuwa gona har karshe abinda zai kashe wannan tufafi shine juji? Wani da gaske juji to idan ka ce tufafi mai kauri irin da kibari shine dibaji alhari ne mai kauri shine dibaji saboda mafi yawa suna yin sa kaman abaya ko jabba duk wanda ya san irin jabba na mutanen da lokacin sanyi akwai wanda suke sawa lokacin zafi akwai wanda suke sawa lokacin sanyi wani irin jabba ake sawa mai kauri ake sawa saboda haka ba alhari ne bane eh shi wannan alhari ne din shi mai kauri ne sai wane da wane sai wanda ya isa to shi ma haramun ne saboda haka komai kudinka haramun ne ka sayi irin wannan dibaje kasa sannan annabi ya ci gaba da cewa wala tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fidda kada ku kuskura ku sha ruwa ko ku sha wani abu a cikin kofuna na zinare da azurfa wala ta'kulu fi sihabihima kuma kada ku kuskura ku ci abinci a cikin akuffan ku sihab shine akwasai akwai sahifa eh akwai sahifa guda daya akwai sihafa sannan suna ce akwai ƙasa akwai makala eh, kowane akwaki da sunansa in na abincin mutum ɗaya ne idan na abincin mutum in na abincin mutum ɗaya ne ma yana jin ko suna kiransa safa ne suke kiransa eh, idan na abincin mutum biyu ne ko mutum uku suna kiransa makala, idan ya wuce haka fa ƙasa fa mutane nawa in ka ji an ce maka ƙasa to akwaki ne wanda yake ɗauke da abincin mutum goma wannan sai fada duk wanda ya take a fada ya sani daga cikin gida za a yi abincin fadawa a zuba a cikin irin wannan akwaki babba lokacin da mutum yake da sai mai ƙarfi yake ɗaukawa a zuba tuwon bayan an zuba tuwon a zuba miya a ciki lokacin babu shinkafa an kaga shinkafa ranar sallah ƙwarai da gaske shi yasa za ka samu mutanen da su jarumawa ne in sun danke mutum da ke zai kwace amma yanzu sun mutane shinkafa suke in suka danke a nan kai haka ma sai ka wurgar da wanda ya danke ka saboda tsabar rabo ne yadda ka san karan masara haka yake Allah ya kyauta to waɗannan su ne sunayen waɗannan abubuwa amma jam'in su fiha eh, suna kiransa fiha saboda haka wannan ya gwada ko filet ne ko kwano ne ko ainihin faranti ne ko menene da kofuna na zinari haramun da da aka yi mulkin soja idan aka hada wayarin na ruwan famfo a waje aka kira gwamnan soja zai zo ya bude akan sa masa wani kofi mai kyalkyali eh to mu da a wajen muna ce a yi zinare ne a majalisa muna karatu sai mu ce kai waɗannan da kofin zinare suke shan abin nan bayan annabi ya hana wallahu alam yanzu kuma sai aka dawo na gilas idan gwamna ko shugaban ƙasa zai zo ya buɗe ruwan famfo da haka ake yi an yi wayarin ruwan famfo ko na garin nan da aka yi da za a buɗe ke famfo na farko da aka buɗe ruwa ya fara su ba gwamna shi ya zo ya tare aka buɗe masa ya kurba sai tafi rafurafurafu ya buɗe rufafo haka yake to yi wannan tun ka kai babban matsayi a zuwa a sanya maka kofin zinare haramun ne amma kun san ma'aikata suna da wata cuwa sai su rubuta na gol za a je a tsayo saboda nauyin zinarin a fitar da kuɗi gwamnan yana kurbawa sai ya mika ma odalarsa dama sun san abin da suka yi kwarai da gaske sun san approval din da suka bayar in aka mika ma odalar shi ke sai ya karba dama ya san na zinare ne sai a je a sayar eh amma in lokal ne kawai haka za a barki bibin mutane ma zai yi moga da kofin gaba daya eh to wancan da aka rubuta na zinare domin saboda me saboda a sati kudin gwamnati da dabara haramun ne da suka yi hakan sun je lahira sai sun yi bayani don satan kudin gwamnati ne na al'umma da wayo Allah ya sauwake to annabi ya hana maza da mata duka kakkaf gaba daya a yi amfani da kofuna na zinare ko azurfa da kuma filet-filet ko kwanoni na ainihin zinare ko azurfa ya eh, can bayan mun yi bayani tufafin alhari ne an halatta wa mata amma maza an haramta musu Eh. mata suwa na iya saya musu tufafin lasari in ka samu kana iya saya wa mata da kuma mai ciwon kasuwa eh. mun faɗi mai ciwon kasuwa amma yana jin kamun ba mu faɗi mata ba ko da mata su an halatta musu maza ne aka haramta mu saboda tufafi ne na alfahari in mutum ya sa zai ringa yin alfahari to ga zinare ma ga azurfa to abin bai tsaya a nan ba za mu samu bayani dangane da zuwa zobe na zinare shi wannan haramun ne ga maza amma mata an ba su dama mace tana iya abin wuya da ainihin zobe da warwaro da kacacau kacacau na kafa me sunansa wanda ake sawa a kafa ka ga mace ta ɗan sa wani abin nan ɗan sarka a kafanta ko da yake wani lokaci yakan gwada cewa waɗanda suka sa sarkoki a kafa su nan kamar matan yan iska eh haka ne eh sai dai warwaro za ta iya sanyawa abin wuya ta sa mai tsada wato na ainihin zinare ko yan kunne ko zobe wannan ya halatta mata suka amma ban da maza maza an haramta musu na azurfafa da wannan shine aka samu sassauci Eh, eh, akwai malaman da suke ganin, akwai sassauci ka sa zoben azurfa zoben azurfa ka yi gilas na azurfa amma duk da haka suna ce kada ya yi yawa kada ya yi yawa saboda nasosin da za mu samu nan gaba ɗaya eh, me yasa aka ce an halarta wa mata su sanya abun wuyan zinare da na azurfa saboda aiki ba abinci ba ne shi ba abinci ba ne za ta sa ne domin ta yado zina kuma yana daga cikin liba domin sai ka samu liba wanda ya rufe al'aura sannan kuma ka samu zina na wanda za ka yi takama da ke matuƙar bai saba ma shari'a ba wannan kenan kamar yadda na yi bayani da farko wa inna huma lalle zinare da azurfa lahun fi duniya na ainihin kafirai ne a nan duniya walakun fil akhira amma na ku ne ranar takin alkiyama yasa annabi ya gargadi akan haka sai hadisi na gaba an albara ibn azib radiyallahu anhu ma qala ma ra'aytu min min zi limmatin fi hullatin hamra'a ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam له شعر يجرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل wannan hadisin albara bin azib ne Allah ya kare dare mutumin Madina yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi baya wa annabi suka goyi bayan annabi ya bar birnin Makka ya dawo birnin Madina ta hanyar hijira amma yana daga cikin waɗanda ba su da shekaru an ce shine ma mafi kankancin su shi yasa da aka zo yakin bada sai aka ce yi yaro ba za a ji da shi ba eh to wani zai ta mamaki ce to ya aka yi kuma aka je bai asul ba da shi ai kamar misali ne a ce a ce ga alhaji nan ranka gida ne zai tafi aikin haji ko zai tafi umra da ya samu dama zai ce bari ya dauki ɗansa. wancan da ne ko jika ne mai wahalar da kaka Eh, sai ta bari ya dauke shi ya tafi da shi ai kaga wancan yaro yana jin ya kai shekara 15 ya kai shekara 15 ba sai ta bari ya dauke shi su tafi tare to da aka je sai aka ce sun je suna cikin dawafi suna cikin dawafi ko zan wani lokaci sukan yi haka kuna cikin dawafi kuna cikin dawafi bayan kun gama za a yi sallar nafila sai su ce mutum ya shiga hijira Isma'il ya sallar nafila in ka shiga hijira ismail tamkar ka shiga dakin kabari eh haka kawai za su buɗa muku su ce wanda zai yi sallah faddal faddal to kai kuma ka je da yaro karami dan shekara sha biyar to ba za su ce ayi wannan yaro karami ne bai fita gaba bari a fita da shi a da kuna tare tare kawai za ku shiga to ko ɗakin kafan ne aka buɗe kuka zo da rabo to haka za ka shiga da wannan yaro irin wannan dama ce aka samu to saboda haka irin wannan dama ne albara bin abir radiyallahu an har yayi mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abai asul aqab amma da aka zo yakin madar aka ce shekarun su sun yi karam shi yasa ake kyautata zaton yakin da ya fara halatta shine yakin uhud wanda aka yi a shekara ta uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina kala ce ma aikin min zilimma da ni fa ban taba ganin mutumin da yake da gakin kai mai kyau gakin kai mai kyau wanda ya sauko kamar zai taba kafadansa ba kaman manzon Allah wannan sifa ta farko kenan kafin mu yi nisa daga nan za mu fahimci cewa manzon Allah yana farin gaki da yawa a kansa wanda ya kan kai kusa da kafadansa wani lokaci yakan yanke kaman kunnensa wani lokaci har yakan taba kafalarsa amma ba ya wuce kafala saboda su laraba suna da gashi mai kyau mai tsawo to annabi yana da gashi mai tsawon da ya kai haka ko dai daidai kunnensa ko kuma daidai kafalarsa in aka ce zilimma shine gashin da ya sauka daga kunne amma kuma bai taba kafala gabalai ba ya ce na ga annabi da nau'in irin wannan gai to kai ta kururu da rage barin gakinka wata da watanni ba ka askewa yi kuma yana kwanciya ta ina ne dama dama ma idan da filadin da ne za ka samu su gakin sai yana kwanciya wanda gakin sai yake kwanciya zai iya barin haka sannan sai kuma akwai akwai akwai bare-barin asali ranka shi akwai bare-barin da su yana sauka haka ne ko? da eh. amma yanzu kan duk agwagwa yake eh. to kaga wanda gakinsa yake da yawa to shi an baki dama ko ya yanke daidai kunnensa ko ya bari daidai kafalansu haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bari to in ya bari ya wuce kafada ba haramun bari sai dai ana ganin yayi kama da na mata saboda mata su suke barin gashin su yayi tsawo saboda kitso idan mace tana da gashi da tsawo yana taimaka mata wajen kyau amma in kayan agwagwaye ne to sai dai addu'a eh, wani likita ne zai mana bayani ne yake cin ya gashin mata ne tunda annabi ya ce in ka aure amarya za ka yi addu'a ka riƙe gashin gokinta da ka je riƙewa kawai sai ka ji malu ne wajen ya yi kenan sai ka dafa gokin sai ka dafa gokin eh, ya za a ke ce wato irin wannan ƙari-ƙarin da suke yaudara ce eh, yaudara ce haramun ne haramun ne mace ta ƙara gakinta ta bar gakinta da Allah ta baraka wata ala ya halitta mata idan ma gakin kanta ya gwaguye to wannan lalura ce haka Allah ya yi ta Allah kyauta na wannan kenan hamra fi hullatin hamra ya ce na ga annabi a cikin tufafi jajaye akwai nafsin hadisin da yace kar ku sanya tufafi waɗanda suke jajaye in za ku yi rini ma banda ja ja zir sai malamai suka ce hadisin bai kai wannan ƙarfi ba tabbas an gama zon Allah a cikin tufafi burda don haka ce kulla ana nufin da mayafi da abin ɗaurawa da mayafi tufafi guda biyu mayafai guda biyu annabi ya sanya su jajaye to fa da ya ga annabi ya ga annabi waɗannan tufafi sun masa kyau wannan shi yake gwada jajayen tufafi ba haramun ba sai dai kada a yi irin da mata yanzu na ma jajaye ne eh oh ba ja ba ne to mene ne tun da kai kace a a da kanka eh pink ne ai ba pink ba ne ehem jack red ne ina ganin jack red jajaye ne akara makallahu ina eh, ka jajaye ne doga wani ma yana kokarin buya kai ma naka kamar jajaye jajaye ne doga wani malami ma tanki ma yau ya buya saboda ya bar littafinsa eh akwai wani sai ga wani usta nasa jajaye ne akar maka Allah kai ma yau kaku ya bata zo da littafi ba to naka jajaye ne yaye ne yaye ne haka ne eh kun ga jajaye ma iri daban-daban ne ga wani yaro nan ya kigo da wannan kwallo wannan kire ne jazur ma jazur ke ne <laughs> eh, eh. eh. Doka ga mutum ya sanya tufafi ja ba haramun mani sai dai wani lokaci ana ganin kamar jajayen ya fi kama da tufafin mata amma mu yanzu akwai na mata daban na maza daban barai da gaske saboda akwai lafin da ka je sai ya maka wannan na maza ne wannan na mata ne akwai atamfan da ka je ka saya sai ya ce maza suna amfani da wannan atamfa mata ba su amfani da wannan atamfa ko kasan uganda idan ka je Kampala, ba masu tufafi Kampala ba akwai Kampala maza akwai Kampala mata yes saboda haka na mata an yi shi ɗibin na mata ne su ne wannan ba na maza ba ne ya ce to ya ga annabi da gashin da ya sauka wato kusan kafaɗunsa a cikin kayayyaki waɗanda suke jajaye Ya ce ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ce waɗannan tufafi sun yi kyau wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam eh to shi yasa ake cewa yana da kyau mutum ya rinka zama da tufafi waɗanda suke masu kyau inda mutanen kawai ba su kyautawa ke mutum yana da shanu sosai ya yi noma yana da kuɗi amma in ka gairin sai a ƙauye za ka ɗauki taimako maka ba shi alhali idan da za a baza ka a kasuwa zai saye ka eh amma kuma ka ɗauki kyauta ka ba ki saboda ka ki a wargaje musamman ma lokacin da mutum zai zo masallaci da mu'amala da mutane eh, ba ka rinka sa kayayyakin da suke dukun-dukun ba sai lokacin da za a yi wata hidima ta duniya sannan ka ninka ce wai za ka sa kaya waɗanda suke za ka ƙyaƙi raini za ka ƙure a dasa ba daidai ba ne eh ka bar tufa saboda sallan juma'a mai kyau ko saboda sallan idi ko saboda baƙi idan sun zo wannan ba matsala ba ne wannan ba matsala ba ne amma dai ka rinka zama da kyan tufafi tufafi masu kyau da kuma tsafta a cikin mutane yadda za su rinka sha'awan zama da kai ba kyaman zama da kai ba wannan ke yace lahu sha'arun annabi yana da zaki ya dirbu ila manki bai ya kan doki kafadun sa kamar yadda muka yi bayani gashin annabi ya kan sauko har kafada wani lokaci ya kan yanke daidai kunnensa. eh saboda haka annabi ya aske gaba daya wannan kuma sai idan ya tafi aikin hajji ko umra kuma wani abin mamaki su suna askewa zai sake tohuwa mu kuma namu ka barki wata da watanni watanni shida baka yi aski ba ni da mai irin waɗannan na gansu na kan ɗauka ‘yan da ƙoli sun ko ba su yi mu ba ya kamata a dora musu kaya kawai eh saboda haka inda za ka bar gaki ba haramun ba ne amma ka ringa fattace shi kar ka bar gakin ka yayi muni hakan nan ana ganin ka kaman wani kazani haka ya kamata ka rinda gyara ki ka samu basilin mai kyau kana shafawa eh ne za ka samu ya bar tarin gakin fatar sama bai kafa mata basilin mai kyau ba balle gashin sa sa idan ka ganshi sai ka dauka kawai kamar irin masu abin nan kullun aikin sa masu diban sharan nan ne ne za ga yake kazami musulunci ba ya son wannan amma ka gyara shi wannan ba a hana ka ba wanda ya tsufa gashinsa ya zama farisol shine aka haramta masa ya rina da ainihin bakin abu sai dai ya rina ki da lalle ko da gemu ne ka rina ki da lalle eh, in dai ba wajen yaki ba wajen yaƙi ne aka maka sassauci idan akwai matsala ya kasance babu samari da yawa sai ainihin dattawa sai tsofi in an samu tsofi irin ƙyaƙƙyautin nan dun wani tsohon za a gai shekararsa ya kai tamanin amma kuma sai ya gai shi ƙyaƙƙyau kamar bai wuce 15 ba amma sai ya yi fari har ya fara rinewa to wannan yin za a yi yaƙi wajen jihadi na musulunci an ba shi dama sai ya shafa baki saboda mai saboda waɗancan makiya su ce kai suna da samari da yawa sun san saboda yake yana da zafin kai a yamma fa da hango duk zafin kan mutum zaman ba hauke ce kun ga mutum ya cika kiriniya yana tsilla tsilla kuma sa aure eh. amma abin da aka sani duk wajen da yake da hatsari ko menene samari sun wucewa gaba saboda su ba sa tunanin suna ganin ba wanda suka bari eh wannan fa ana faɗin na da ne ba ba irin na yanzu matsorata ba eh na da ne ba irin yanzu matsorata ba Allah ya kyauta to don haka shi tsoho wanda yake da kurkura an baki dama ya rina gemunsa da mai da lalle ai duk wanda ka gan shi ya rina gemunsa ko gakin kansa da lalle kai ka san wannan ba mamaki ba sa angubanka ba ne ba sa ka ne dole ka ritsina ka ɗauki ainihin shawara wajensa barai da gaske to me yasa aka ce tsofi ba za su yi rini da baki ba saboda yaudara saboda yaudara ai kaman kai ne hurgura ya fito maka da ka duba kawai sai ka sai ka fiffige hurhura wai don kar wani abokin ka yace ashe ka tsufa ko mutane su ringa ganin ka ka tsufa eh ko ba ka bane Allah rahma wadau suke yi sai su ringa ciccire hurhura. don ba yi sa'a ba in ka cire guda ɗaya sai guda uku su fito su kuma hurhura haka yake in ka cire guda ɗaya to da yawa za su fito sai dai ka ringa askewa gaba ɗaya kuma ka gan ka aske mu gaba ɗaya to nan ne kuma za ka haɗu da wala kiri Allah ya sauwake hmm. na ba'idu ma bainal mantibai ne ya ci gaba da yin mana bayani annabi yana ga wato fadin abin da ke tsakanin kafadu guda biyu yana da fadin kirki malamai da yawa sun ce annabi kirjinsa yana da fadi kuma kirjin annabi akwai gashi yana da gashin kirji sai dai sun fassara sun ce duk mutumin da kirjinsa yake da fadi to ya fi daukan damuwa da yawa kafin damuwa ya naƙasa shi yana da wahala yana iya ɗaukan nauyi da yawa ƙwarai da gaske amma wanda yake da matsatsen ƙirji yana da matsala wata ranar bai sa abu damuwa ta kan yi jefar da shi ya sa karka yadda in ka san kana da irin wannan to ka dinga kaucewa ka ba sa abu a ranka in kana yawan sa abu a ranka yanzu damuwa iri daban-daban ne wallahi wata rana sai kayan kura ka tashi ka tafi tashi kawai zuwa abin da ya faru ya fi ƙarfin ka kamar wa Allah yawa kai ta addu'a kai ma ka gyara al'amuranka na yau da gobe hakan zai taimaka maka to annabi yana da kirji mai fadi shine ba'idu ma bainal bai. ina fata an gani menene almanki daga ina zuwa ina shine manki eh almanakib eh eh kafadu ina ne kafadun eh daga nan zuwa nan shine yake magana daga nan zuwa nan shine kafada ina fata an gani to in aka ce ba'id wani zai dauka nan ne yake da faɗi amma dai gaɓoɓin annabi ainihin kashinsa yana da kauri don annabi kashinsa ba tsirara ba ne amma wannan fasara abinda ake nufi kirjinsa ne yake da faɗi Eh, kirjinsa ne yake ta faɗi laisa bil kafir annabi ba gajere ba ne wala bi tsawil ba kuma dogo ba ne matsakaici ne kamana ba <laughs> misali ne eh, ne <laughs> <laughs> saboda haka annabi ba jere ba ne ba kuma dogo ba ne matsakaici ne saboda haka shi ba za ka ce masa dogo ba shi ba za ka ce masa gajere ba kun ga duk wanda ya fada a wannan kilas to ta wannan bangare yana kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen halitta in kana kama da manzon Allah wajen halitta to wajen ɗabi'un kama ta yi kai kama da annabi ina ne mahallin shahid namu إيه؟ محل شاهد نامو حينما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسنا أبدا مكا جاجا أنت فاتي بحرام مي سند النبي ما ينا تجا هل إلى يوم أن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبعه ونهانا عن سبعه أمرنا بإيادة المريض واتباع الجنازة الجنازة وتشميت الآتف وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداء وإشاء الصلاة ونهانا عن خواتيم أو عن تكتم بالذهب وعن الشرب في الفضة وعن المياثر وعن القصي وعن لبس الحرير والاستفرق والديباج soha hadisin albara bin azib Allah ki kare da su yace na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi sab'i annabi ya mana umunni da abubuwa guda bakwai wala hana an sawiye kuma ya hana mu abubuwa guda bakwai na bi iyadatul mari ya mana umunni da ziyartar mara lafiya akwai lada mai yawa eh idan mutum bai da lafiya a ziyarce ki gwargwadon alakan ku da shi gwargwadon muhimmancin kai masa ziyara wata ba'il jinaza da kuma rakiya magawa ana ce aljanaza ana ce aljinaza in aka ce aljinaza makara da gawa aljanaza gawan da ke kan makara eh lugata ne aljinaza aljanaza ni dai anan aljinaza suka sa amma ba mamaki a na wani aljanaza duk ɗaya ne eh, makara da gawa gawa cikin makara ai su tsaye ne eh saboda idan makaranta babu gawa a cikin mai ake wadi eh annash da larabci eh annash sannan idan gawan ne ba a kan makara ba zai a ce mai mayyit ko maitun ko mayyit na ba tashmitil a tsaye da kuma gaida mai atishawa saboda duk wanda ya atishawa ya samu lafiya amma da shikarar sai ya ce alhamdulillah idan ya yi atishawa na farko alhamdulillah ka ce alhamdulillah in ya sake yi alhamdulillah ka ce alhamdulillah in ya sake yi ya ce alhamdulillah ka ka ce Allah ya baka lafiya eh domin duk wanda ya uku a jere to akwai matsala eh, haka aka yi bayani wa Ibrahim qasam da kubutar da rantsuwa a muktim ko mai rantsuwa to wane ne mai rantsuwa nan sai dai tsakanin mata da miji ko kuma tsakanin uba da yaya wallahi sai sai ka yi kaza wallahi ba za ka yi kaza ba to duk wanda ya wannan rantsuwa ka mutunta shi ka mutunta shi ya danganta da akan menene yake ba shine mahallin shahin namu ba kuma akwai makamantan darussa da muka yi bayani a can baya Ya sa ba za mu tsawaita ba wa nasirin mazlum da taimakon wanda aka zalunta ko da da addu'a ne eh balle kana da iko ka taimaka masa baka da iko kai masa addu'a Allah ya kwato maka haƙinka Allah ya taimake ka ko in yace Allah ya isa ka ce amin ai ka taimake shi wa idamati da'i da kuma amsa kiran wanda ya kira ka kamar walima yanzu kamar muka tashi da karatu sai liman zai ce yana gayyatar mai karatu Jabatu jayi eh ka amsa saboda zan je gidan liman zai kawo mini ko tuwo da miya ne da amma ba amsa wa musahabi ne daidai idan walima zai yi na aure da wannan kuma ya yi ƙarin wata ta uku da eh, ya yi ƙarin wata ta uku ita kuma ina za a ce ta eh ta uku kai ina ne sunan ƙauyen kunan a kakun kura ka fada eh to yi yi eh, kan zai fada amma ɗan gidanka na tambaya shi ya zane na saboda haka duk wanda ya kira ka liyafa da eh, yana da kyau ka amsa masa domin zai ji daɗi sai dai idan akwai takuri ko akwai abin da ya saba ma Allah to wannan kan ba za ka ji ba sai dai kuma kullum ana ba da shawara yanzu da ka ni da Allah idan an zo ni ma tuwo nake ci da daddare mai yiwa miyan ganye kai ma tuwo ne a gidanka miyan ganye lima yanzu kawai bayan mun taki da karatu sai ka je kana gayyata a gidanka me ban mashi ai gara ka haƙura ka bari a gida na zuwa Allah <laughs> eh yawwa amma aka ce dama akwai waɗansu kaji guda biyu an aiko maka da ƙauyenku wasu ‘yan kaji guda biyu an yanka su an yi farfesunku sai ka ce to ɗaya gida kuraba ɗaya kuma akwai malam zan gayyato shi yawwa to irin wannan gayyata sai kai amma abin da na saba ke a gidana kuma ka gayyace ni shine zan ce a gidanka to me bambanci wannan na zo maka addu'a amma sai na girbe addu'a <laughs> amma na je na samu abincin da ban taɓa tsammani ba na taɓa wannan na taɓa wannan na taɓa wannan ai ko na manta hadisin annabi zan tuna Allahumma at'im man at'amani wasti man tsani. ai karshe addu'a da za a yi kenan to wannan kenan sai na gaba wa isha'i salami da watsa sallama duk wanda ka da ke assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum kafin ka an ka tara lada da yau karkace sai wanda ka sani kawai za ka yi masa sallama wani hana an kawati ma annabi ya hana mu sanya zobba au an takatto min bizzahaji ko kuma yin zozai da zinari kun ga nan ba ambaci azurfa ba ya sa wasu malamai suke ganin akwai sassauci ina fata an gane na zinare namiji haramun ne Wa'ani wa an bil fidda amma wajen shan ruwa a kofin azurfa haramun balle na zinare balle cin abinci a plate din ko da cokali na zinare ko na azurfa wa anil mayasir ko kuma dangane da shimfiɗu al mayasir kimfiɗin da suke ɗorawa kan dawakansu da jakunansu da raƙuma ne yanzu idan mutum ya yi kujera sai ya sa a yi masa wani ɗan filo haka wanda zai zama a kai ko wajen zamansa a yi masa wani shimfiɗe to in akwai alhari ne a cikin haramun wannan sarakunan da ne suka yi haka da manyan da haramun ne amma ba hana a yi maka mai kyau ko mai laushi ba almayafir ainihin shimfiɗu na musamman na alhari ne sannan daɗin daɗawa wa anil ƙasiyye da tufafin da aka sanya masa layi-layi da alhari ne shi ne alkasi mai layi-layi da alhari ne wannan aka tara shi ya wuce ya hudu kamar yadda na hadisi ya nuna wa alluftil harir da kuma ainihin sanya tufafin alharinin zalla wal istabrake da sanya tufafin alhari ne wanda yake mara kauri lafe-lafe kamar boyar sannan kuma wadibaje da sanya tufafin alhari ne mai kauri kamar gwazo duk waɗannan an haramta su shi ne mahallin shafin nan saboda haka tufafin alhari ne ga ɗa namiji haramun ne ta koro in ne ba bisa lalura ba amma mace ya halatta sannan zobe na zinare haramun ne na azurfa akwai sassauci amma abincin abinci na zinare da na azurfa bai halarta ba amma mace ita tana sanya abun wuya tana iya sanya abun wuya da sauransu ita in ma aka ce da filet da kofuna na zinare bai halarta ba to ko ajiya kake so ka yi to gara ka ajiye abun wuya na mata kwarai da gaske tunda akwai masu business tunda idan mutum yana da sa kamar miliyan biyar yana so zai ajiye shi sai ya sayi zinare miliyan biyar sai ya ajiye waɗansu har banki suke kaiwa na ajiye musu suna biya wanda kake so ka sayar sai ka zo ka je ka kai wa masu da sai su auna in kai sa'a ka samu gari in ba kai sa'a ba ka samu faduwa mai eh. amma shi ba a cika hasararsa gaba ɗaya ba sai dai in an sace tun da shi ko gini ne faɗuwa kasa ko wani karfe ne ya zo ya ke shi inda aka je aka auna ki ana fitar da ainihin zinarin ba a hasararsa amma sai waɗanda suka biyo layin masu business din suna yi na kuma kun matan manyan mutane sukan su musamman matan waɗanda suka samu matsayi na siyasa siyasa duniya juyi-juyi ne mace za ta je da mijinta musamman a ƙasar saudiya ta gwada masa abin wuya da yan kunne da warwaro da ne sun na zinariya ne ya ba da katinsa ta sayi kamar na miliyan uku ba zai ji komai ba saboda ana samun kuɗi zai saya mata su sake komawa ma a saya haka a tara wanda aka rubuto kuma A yi dama ai shi dama yana daga cikin advantage dinsa in kai sa'a da ce ai daman kai ka saya mun lokaci kaza saboda in ya saya mata na miliyan uku bayan shekara biyu ko shekara uku an je sayarwa zai kai miliyan hudu to tun da ya fito kamata ya sai a gabatar masa da abin kwarai da gaske sai dai ire waɗannan ba su cika ɗaukan da rusa ba duk wanda ya samu kuɗi da wahala yana da wuya kaga ya je yana irin waɗannan abubuwa almubazzaranci waɗanda aka san su da ire-iren waɗannan almubazzaranci su ne 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati da suka samu kuɗi wanda yake ba nasu ba wannan shi ne gaskiya amma mutumin da yake harkokin kasuwanci inda ba wani ya kai wani munzali ne wanda yake waɗansu miliyoyin masu kambata bai sani ba a'a saboda shi ya fi tattalin kuɗinsa in yana da hankali inda kuɗinsa zai masa amfani nan yake yi nan yake kashe kudin amma ba wa mata ba don kabi na mata wallahi za ta je ka karbi ATM ɗinka in ta san kuɗin da yake ciki kun san mace fa ita in ta san income ɗin ɗinka to duk budget ɗinta a cikin income ɗinka ne tunanin maganar cefa ne da sauran fa ba za ta sa ba kai kana da damuwa fa ba za ta sa ba shi yasa karka kuskura yau wata bauchi ko ta garin nan ta san kankin ɗin da kake samu ni fa ba da wani na yi ba Allah ya taimake wannan kenan sai hadisin abdullahi bin umara radiyallahu anhu eh ko anhuma oke lokaci yayi da ki sauran hadisi guda daya guda biyu guda uku me yake duk hadisi guda daya ne a gurguje bari mu karanta Eh, wani yake ana yin karatu awa ɗaya da wani abu yake kudin data fa ya karu mai eh, ya kamata a ringa takaitawa yana da kyau a ringa takaitawa maimakon awa ɗaya sai mu ringa yi minti hamsin ko hamsin da biyar gaskiya kudin data ya karu waɗanda suke gani layi ko mutum ya yi downloading eh, yawan abin nan ɗin yawan nauyinsa yawan abin da zai ja maka na data Allah ya warware mana eh hadisin abdullahi dan umara Allah ki kara yadda da su anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama iftana kataman min zahabin wata rana da farkon al'amari annabi yayi zo da zinare eh tun da farko annabi ya taba zo da zinare fa kana yatalu fasahu fi batni kaffihi ila idza labisahu yakan sanya kan zoben ta cikin hannunsa idan ya sanya ki ba ta waje ba Fasana an nasu misla sai mutane suka yi koyi da annabi su ma suka yi irin wannan zobe na zinare kuma innahu jalasa ala al-minbari wata rana sai annabi ya zauna akan mimbari da wahayi ya zo masa a hau ya cire zoben zinare fakala wato da ya cire ya gefa ya ce inni kuntu albatu hadha al ya ce lalle da na sanya wannan zobe wa aj'alu fasahu min dakhilin na sanya kan adon ta cikin tafin hannuna shine faffa adon zobe farma bihi annabi ya jifa da shi sun makala sannan sai ya ce wallahi la albasuhu abada ita har abada ba zan sake sawa ba domin na zinare haramun don haka ka sanya zoben zinare haramun ba na bazan nasu kawati maho sai mutane suka jefar da zabbunansu gaba daya a lokacin su kuma zamanin annabi dama haka ne maka riga ka jefar da abu ba za a waiwaye ba kun ga abin kuɗi ne eh don annabi ya taɓa cire zoben wani ya jefar da shi da ya jefar da shi yace ya za ka sa zoben zinare ka sa wuta a hannunka kana ganin wuta bayan an tafi sai wani ce ka je ka dauki zoben ka ka sayar in ka sayar ka yi amfani da kuɗi yace wallahi Tun da annabi ya cire daga hannu ne ya jefa abada ba zan je in ɗauko ba in wani yana so ya je ya dauka eh wani ya zama kamar tuwa rabon wani ne wani zai iya zuwa zai dauka ya sayar in ya sa ya yi haramun amma in ya sayar ike nan eh, ka ga alarman kana kusa sai ka ce je in dauka sai ce je ka dauka eh, sai ka je ka sayar ka samu abin nan tunda kai alarma ne za ka je ka sayar ka biya bukatunka gaba daya ka yi tafanen gidanka ka zo kana mana sallah ba tare da gargar ba ba kuma tare da tsawwala wa mutane ba domin akwai gobe a bayan ka musamman ma in yi karatu an tura lokaci da eh, kai kuma ka zo kai ta jin zare <laughs> a gurguje ya koyan uwa wafi lafazin a wani lafazi da ala hoto ya ji heliumna ya sanya zogen na hannunsa na dama kana iya sanya zogen hannun dama ko hannun hannun na duk ɗaya ne duk babu matsala وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعنه حديثي لدى عمر بن الخطاب الله كقال ذلك an kawo hadisin da an kawo hadisin mahaifinsa kun ga ta yi albarka haka ake so to ba mu albarka anna rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam sayyidina umar ya ce lalle annabinaha al-lubsil hariri ya hana sanya tufafin alharini haramun ne illa haka sai kamar haka ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبعين النبي يدعي عزمك قدابيو السبابة والوسطى وتمنونيا دفتقيا أولنا رواية ولمسلم أما أرواح إمام مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللبس الحريري النبي هنا سنة تفاكن الحريري إلا موضع أصبعين في وجن يعقوب قدابيو أو ثلاثين ko yatsu uku aw arba'in ko yatsu hudu ya sa a riganka ko a wandonka ko a kulanka ko a rawaninka wannan kana iya sawa wanda za a sa ki tsar tsar tsar a matsayin ado amma kare wuce haka Tufafin alhari ne na mata ne ba na maza ba sai kuma masu lalura wannan shine karshen kitabul liba a cikin mun yi bayanan hadisai wajen guda shida ko bakwai eh, guda nawa ne guda bakwai kuma mun fitar da waɗansu abubuwan ma da ba kawo su a wannan babi ba darasin mu na gobe insha Allah ta'ala za mu tafi kitabul bihar saboda haka kowa sai ya zo da sa da sa kitabul jihar abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh